tana da kyawun da wani ido baya iya gujewa kallanta ga ta da launin fatar da a ko'ina shine lamba ta ɗaya ma'ana dai fara ce ita duk da kasancewar ta mace a cikin siffofin matan ma ta kasance doguwa ce ga ta kuma da fararen idanuwan da koda ba a san ranka ba sai idanuwanka sun kalla wannan fa ba kowa bace face Aishat Aisha kyakkyawar yarinya ce wacce komai na faɗa a kanta na rage ne kuma kada ku ji na ce ita kyakkyawa ce ta gaban misali ku ɗauka cewa tana da girman kai aisha ba ta da girman kai ko kaɗan hanyar da girman kai ya biya wuce ma ba ta sani ba tana da matuƙar tausayi a rayuwa wacce har taki ake yi mata da mai da matsalar wani taki sannan a tare da haka kuma tana da matuƙar girmama kowa ina fatan sakona zai daɗa murmushin da yake kan fuskarki sai anjima na gode da saurarawa kafin na kwanta bacci nakan kalli hotonki haka ma a cikin baccin nakan yi mafarkin ki. amma kuma idan na farka daga baccin ba na ki. a yanzu samun ki a matsayin matata ne kaɗai ya rage a gare ni idan kika zamo matata na sani babu wata rana da zan farka daga bacci face na yi tozali da kyakkyawar fuskarki aminat babu wani kira da baki na zai yi face sunanki ne zai kira babu wani aiki da zuciyata ta fi girmamawa sama da tunaninki haka ma babu wani abun da zan iya yabawa sama da kwalliyarki aminat amfanin rayuwa kaɗai a gare ni shine na rayu da ke idan dai ba zan rayu da ke ba amina to kuwa mutuwa ko a yanzu ta zo a gare ni ba zan ji tsoronta ba ke ce ruhi na amina a tare da ke ne kaɗai nake iya rayuwa aminat ke ce rayuwata ke ce komai a gare ni I love you. Fa'iza wannan ce soyayya ta a gare ki. Ina son ki sama da tunanin tunaninki zai iya baki. Ina son ki sama da yanda ki zai iya ɗauka. Ina ƙaunar ki sama da yadda kalamaina za su iya bayyana miki. Fa'iza ke ce rayuwata. Ina ƙaunar ki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata Fa'iza. Fa'iza farin ciki na. Fa'iza fasahata. fa'iza fara'ata fa'iza faɗana domin duk wanda ya taɓa fa'iza zai ga faɗana wannan saƙon daga masoyinki ne mai ƙaunarki mai burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwarsa When she frowns, she looks beautiful. When she laughs, she looks more beautiful. But when she smiles, only skies become the limit to that expressions. ba kowa ne zai iya faɗa maka yadda ta kasance kyakkyawa ba domin ba kowa ne ba zai iya describing how beautiful she is yarinyar is far more than a beautiful sai dai a kira ta da pretty ummu kursun kenan you are such a beautiful angel yanayinta ya yi matuƙar daban da yadda kowa yake zatanta. A ɗabi'ar ta na fahimci cewa kowane littafi ba da rubutun bangonsa ake yanke masa hukunci ba. Tamkar littafi na karance ta na fahimce ta kuma na gane cewa yanda na yi tunaninta a da ba haka ta kasance ba. Silti baby kenan. Mai sauƙin halin da sai wanda ya fahimce ki ne zai gane cewa ba ki taɓa haɗa hanya da girman kai ba. Sultana yarinya ce mai kamun kai, wacce kuma ba ta da girman kai, duk inda ka ji mai sauƙin hali, to Sultana ta kai. silti Baby mai kyawu a fuska uku, kyawu a fuska, kyawu a halaye, kuma kyawu a ma'amala. Na gode da saurara da kika yi. Thank you. Masoyan juna ne, amintaccen juna ne, rayuwar juna ne, sashen taimakon juna, usulin soyayya da begen juna. wannan gabaki ɗaya akan marsub nake magana marsub wato maryam da suwaiba a tsawon shekaru na ban taɓa ganin abotar da tausayi jinƙai da son juna suke tafiyar da ita ba irin abotar su marsub wato maryam da suwaiba maryam da suwaiba yara ne da halinsu ɗabi'unsu ra'ayoyinsu da komansu ya kasance ɗaya haka ma ya dace da juna abokani masu matuƙar son junansu tsakani da allah kamar ku bana ce na taɓa gani ba marsub gamayyar amana ce haka ma gamayyar so da ƙaunar juna ce maryama na matuƙar son suwaiba haka ma suwaiba na matuƙar ƙaunar maryama wannan haɗi ne kawai daga allah ubangiji ya ƙara muku son junanku ya kau da duk wani saɓani a tsakaninku sannan ya sanya ku cikin inuwarsa na gode sosai marsu da saurara da kuka allah ya bar ku tare wannan sakon daga yayanku ne